وأكل له ثمانيا ونصفها لتستتم عليا ثم ثلاثة لذاك تبعوا ثم ثلاثة لذاك تبعوا يلهم وأكله تامته وفي أصول وفي الأصول وكل في المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر rummatali arba'atun ta qadamu idisiha kuma yali talawumu wa fi usuli irti aw tirahu thalathatul ashhuri muntahu lakin ma ati aibu utili bayina wa lil ruha idu tilkin takana wala la yasudu wa fi usuli irti can da muka hito magana a kan salahatul ayyami wani salahatul min al-ayyami tuje da ke ba da min al-ahsab kamil ihtai fi zaman wal mut'in liyana in qadar zaman wal mut'i anna lahu ma yadfa'u fi yamina amruha mustajibahu to duk da inda aka ba da kwana uku uku kenan kito kitowa asalin abinda ba asali ba lahu tamaniya banda wancan ababa da sun a gabata ina da bada kwana uku uku kwana uku uku wannan kuma muna magana da duk abin da ba a sani ba kuma wanda sa a wadance ne ga ababan ne aka ba su a gare shi yace samaniyatun kwana takwas da kotu aka ba su a gare shi wa nisbuha annan da rabin takwas yake nan lafiya amma hana da shidda wata idan wata matsala ta gama ta da wani mutum wanda ya kasance ba a cikin abin da bayani ne ya gabata kila kana biya kai bashi ko abin da ya kama da haka nan ba a dace ba gida ba gona ba ta kai shi ko ta ce kana da shaidannu ko kuma ce shine son a bashi a mai jinkiri shi sai samu abin da samuwa shi kawo ana fara bashi kwana takwas in kwana takwas sun ka cika ya kawo ba a bashi kwana shida in kwana takwas sun ka shiga a sun ka cika da kawo ba a bashi kwana hudu takwas aka fara bashi idan an ka bani shi da kawo ba ko kuma an ka ba ka shi kwana shi da ba kawo shi da a kawowa ba sai a ba a kwana sai a ba a kwana kwana takwas sai a ba da kwana shidda daga takwas sai shidda daga shidda sai hudu a cikin misali ya yi idan an ka ba ka takwas ba ka kawo hujjojin ka ba ko ba kawo abin da an ka nemi a kawo ba sai a ba a kwana shidda daga takwas nawa a hudu ko to in ya kasance ka dawo kace baka samu komi ba sai a kuma ba kwana hudu sun zan nawa sun zan sha takwas kenan sun mai da talawi sannan a baka talawi emergency yin kwana uku to shi na ce sun matalatatun sannan kwana uku ta taba mai biyata da za ka ga kwanakin can da an ka fara baka an ka ba a kwana takwas ba ka zo da abin da an ka nemi ka zo da shi ba an ka ba a kwana shidda kwanukan sun a kare ka zo kotu ba ka zo da abin da an ka zo a an ka nemi ka zo da shi ba an ka ba a kwana hudu ka dawo haka nan ba ka zo da komai ba to nan abin da ke biya mai ke biya saboda ni an ba a kwana takwas an ba a kwana shidda an ba a kwana hudu muwaliyatan abin kirantawa sun ba annan salatu sun a ba a kwana uku da tabau ita ce da za ka ga waɗance yanayin kwanukan da an ka ba su ke don kwana goma sha takwas sallan goma da aka ce ma wannan jinkiri wa asaluhu da asalin wannan da masu ofi tarikun ta ayyamin zalika wa adon gairu makazumi duk da an ce don haka kaga ta an ka fara da kwana uku domin salatata min al-ayyami wa jalla ba'da da minar alkali. babu sadda aka ba mutum kwana guda a cikin kawo gobe ko kayan kawo bibi gashi Allah subhanahu wata'ala ya wa waɗanda mutane jinkirin kwana uku da matta ofi da rikon salata a yamin a ce duk za a wani jinkiri za a mai dakaci domin aka ga uzuri ne to kwana uku za a bashi ba a bada Allah da kwana uku da shi na ce wasu usuli wasu usuli wata isa wasu usuli shi ko in kasance jayayya yin gado na ko na gado ko ba na gado ba ne wanda usuli ya ta kasance ita kuma akan gida ko gona an gane ko sannan da aka jayayya dole nan da aka jayayya shi ta gado ta ko ba ta gado ta ba duk gudana ba su da bambanci ko ko kuma inda ka